babu shuhudi babi mai bayani akan hukuncin shaidannu wa anwa'i shahadati da nau'uka na shaidudduka wa ma ya ta'allaku da zalika da abin da rataye da wannan kamar inda shaidu da shaidu sun kai kaura wa shahidun sifatuhul mar'iyya adalatun tayaqudun hurriya wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil galibi sagaira وما أبيها وهو في الإيان يقدح في مروءة الإنسان والأذل ذو التبريز ليس يقدح فيه سوى عداوة تستوضه وغير ذي التبريز كي يجره بغيرها من كل ما يستقبه وما عليه وذم خير كالزهر زكية إلا في دورة سفر ولله الحمد babu anwa'i shuhudi ba mai bayani akan nau'uka na shaidannu wa anwa'i shahadati da nau'uka na shaidannu din da nau'uka na shaida shaida ta kasu kusan kashi biyar zai kawo ta ɗaya bayan ɗai wa ma ya ta'allaqu bi zalika da abin da abin da ya rataye ga wannan minana watan shi a ta'arudul bayyana ta yi inda ya kasance shaidannu sun kai kaura da naka da na sun kai kaura menene hukunci wa shahidun to shi dai shaidu sifatuhu sifati al-mar'iyya wadda ake iya gani wadda ake iya kiyayewa da ita al-mardiyya wadda kasance da jiya ce shaidu shina da sifa wadda kasance shari'a ta da ita min mantar da wani minan shuhada'i shi kasance shina da sifa yardaddiyar sifa to menene sifa yardaddiyar sifa adalatun shi kasance adali adala sifa ce yardaddiya ga shari'a shari'a ta yarda da adala sifa ce yardaddiya gare ta ta yi ƙuzun sannan kasancewa ta yi muta ƙizun ai gairu gafilin kashe kasance gafili wanda ya kasance ya hafa alaihi alhiyalu dubarori na mutane suna ruhuwa gare shi in ya kasance ba mutum mai cikakken lura ba wanda ya kasance ana iya mai dubara a durmuye shi bai gane abin da aka nuhi ba shi zo shi ba da shaidar abin da kasance batilun na in ya kasance ya hafa alaihi alhiyalu dubarori na ruhuwa gare shi zai kai ga shi ba da shaida ya sharbil batili sai shi ba da shaidar abin da kasance ba haƙina ba ba gaskiya ba ne saboda mi saboda rashin cikakken lura ta ashe kenan shaidu sai ya kasance adali bayan adala sai ya kasance ta yi kuzun sai shi ta kuzi kashi kasance gafilun kashi kasance marabkani marabkani ba za a karɓi shaida ta ba to cewa yi ta kuzun wannan ya shigar da balaga sannan kuma watan ya shigar da al'akaru ya shigar da balaga ya shigar da alaƙalu in mun ka ce wani ta yi kuzi gare shi wani mai cikakken fahimta na mai cikakken lura na to ba a samu na yaro kaɗan na a samu yaro cikakken fahimta cikakken lura da a balle mahaukaci ta yi kuzin huriya ko sannan sai ɗauci daga cikin watan sharaɗi na shi mai ba da shaida to shi kasance kuma ɗani bawa ba zai ba da shaida ba ba za a karɓi shaida ba saboda ba shi a cikin ƙangi na bauta bai da incin kai ne wanda bai da incin kai ne kaga ba zai bada da shaida ba kuma za a karbi shaida ta ba dan ana iya da tashi shi juya shaida ba wanda aka san shi ba shaida ba to sai mi to yanzu ga ta'arifi nan wa ake ce ma'adili sai ce wal adalu wanda ake kira adali man tanibul kaba'ira wanda kasance ya nisanci dukkanin manya-manyan laihuka duk abin da aka ce ma babban laihi ba za a aikata shi ba bai zina bai liwaɗi bai shasha bai caca bai shangiya duk dai ababen wanda kasance masu muni na ga shari'a ba zai aikata su ba wal adalu man yajtanibul kaba'ira duk abin da aka bira ba zai aikata to shi aka ce ma adali kenan wanda nisanci kabira ana kira ne adali wa yattaqi fil galibi sagaira wa yattaqi sannan kuma tanyan nisanci as-sagaira kananan laihuka fil galibi ga mahirin jaya to sai maluma sun karkar da akwai sagira ya kasance tana daidai da kabira kamar yanzu satar loma wajen cin abinci kamar sarƙon lukumati satar loma sagira ta amma maluma sun kashe ta ga babban laifi sun ce ita babban laifi duk wanda kasance adali na amma ana cin abinci cikin duhu shi na ya sace loma wani ya canye <laughs> to wannan to wannan ba za a karbi shaida ta ba ko kuma wanda kasance ka tada fifi wai dalilin mutaffifina shi ya tada fifi walau habbatan ko da ƙwaya guda ce wanda ka taɗa fifi yan an ka taho wajen awo in ma'auni na tare da adala ta yan ka taho wajen awo shina iya ma shina iya tawaye ma ma'auni na ƙwaya guda ƙwara guda ta gero ko ƙwaya guda ta dawa shina iya tawaye ma ma'auni da ita to gida ta wannan tawaye ma'auni ga abin da shayi habba guda wannan gida ce to wanda ka hakan ga malum masu kashe shi da kabira ba za a karɓi shaida ta ba wanda aka ce ma'adali wanda bai babban laihi bai satar loma bai ta tafi fiye lo habbatan ko da ko kwaya guda ce to wannan shi ake kira adali wal adalu man yajtanibul kaba'ira sannan wa yattaqi fil galibi sagaira sannan kuma tan fil galibi ga mahirin jaya ya ci kuma ta asagair kana laihuka sai can ba a ba shi aikata shine imamu na maliki ka cewa wa fil rijali rijalun daga cikin mazaizai akwai mazaizai waɗanda ya kasance ba a tambaya akan adalcin su ko kuma za a soke su ba abinda suka da ba a suka soye ba su cika ƙarya ba to wanda ha ƙarya marra mai ƙarya so guda cikin shekara to adali na hmm. ya nisanci saga'ira fil galibi ga mahirin jiya bai aika ta gida sai kaɗan na cikin shekara ki da shi ƙarya so guda to wannan adali na ba zai samu kama shi da ƙarya so guda cikin shekara ba zai suka ga adalci ne ba to yanzu ƙarya nawa aka cikin yini <laughs> balle cikin shekara to wai ta kifir galibi ira ya nisanci kuma duk abin da aka ce masa gira watan ba za a aikata shi ba to wannan shi ma ana ce mishi adali wai ta kifir galibi sagaira sai mi wa ma ubiha sannan kuma tan ya nisanci dukkanin abin da ya halatta na ƙauli ko na aiki duk abin da ya halatta na ƙauli ko na aiki ya nisance shi amma ha wa huwa ya kadahu fi muru'atil insani wa ma ubi an halatta shi shar'an akwai abin da an ka halatta ga shari'a wajen magana akwai abin da an ka halatta ga shari'a wajen aiki aikace akwai abin shari'a ta halatta amma hasu ka gare shi ga muruwa ga al'ada ta gari akwai abin da shari'a ta yarda ka faɗi ga bakinka amma su ka gare shi ga muruwa ga al'ada ta gari to irin wannan ba za ka aikata shi ba kaga akwai maganganu wanda ya kasance shari'a ta yarda a faɗe su kauli na bai komi ga shari'a amma shi ko ga al'ada ta mutanen gari su kana ya ƙarfa fi muratul insani kaga yanzu Allah misali kama azzakar wal unsayni ga da ɗan ka faɗe su haka da larabci babu muni amma in ka ce ka faɗe su sunan su na Hausa ga al'ada ka ga muni gare shi <coughs> ko kaga zakari sai dai ka ce sai dai ka ce taboli ko amma in ka ce ka faɗe shi da sunan da ake da Hausa ka kai gamci ko kaga zai zama suka gare ka an kiyaye da wannan to shi na cewa ma ubiha haka nan kuma duk abin da an ka halatta ya nisance shi wa huwa shi ya kadahu shina suka fi muru'atil insani ga muruwa ta mutum wa ma ubiha abin da an ka halatta wa huwa fil iyani amma ga gani na idanu wa huwa ya kadahu shina zama suka fi muru'atil insani ga muruwa ta mutum to wannan kuma an hana mai shi aikata shi ya kasance bai aikatawa mubahi na shar'an amma ho ya kadahu fi muru'atil insani fil iyani ga gani idanu kamar kenan bai ta babu takalma ga garin da tahiya babu takalma su kana tahiya baka kai tahiya baka takalmi bai da komi an han tahiya takalmi guda amma ba an tahiya babu takalma ba da takalmi guda an ka hana tahiya amma ka tahiya babu takalmi ko guda ba a hana wannan ba don haka manzo Allah ka cewa da ka sa takalmi guda ko dai ka ɗebe gaba ɗaya ko kuma ka sa gaba ɗaya ka sa gaba ɗaya ko ka ɗebe gaba ɗaya amma ba ka taya takalmi guda la yamshi yana ahadukum fi alin wahidin wala hufin wal yalbahuma jami'an aw li halahuma jami'an ka ɗebe gaba ɗaya ko ku sa gaba ɗaya amma ba a taya da ɗaya an gane tunda an ka ce ka ɗebe gaba ɗaya ashe kana taya hafiyan kenan kana taya babu takalma ashe ba ana taya babu takalma ba to amma wani gari suka na yubahu shar'an an halatta ga shari'a ka taya babu takalma amma akwai ga kasar da in ka tafi baka da takalma suna zama suka gare ka to wannan ba a karɓa shaida ka yan ha gare ka kana ta babu takalma in ka zo ba da shaida sai a ce ba mu amsa shi ta ce don me na ga shi shaida ta haɓe sai takalma an gane wannan ko ko kuma ta yaba babu hulla ta yi baka da hulla ga kai kaga munan gari na zama suka amma manzon Allah ya ya shiga ya sa ya sa kaya bai sa hulla ba bai sa rawani ba ya yi shiga ya sa hulla babu rawani ya yi shiga ya sa hulla sa rawani an gane da haka ashe kenan kaga zama tahiya babu hulla ya halatta ga shari'a amma ga al'adar muha shi a zama suka fin ruwatul insani don hakan ga shi a zama suka ga shaidaka in ka zo ka fara shaida sai ce ban so shaida ban yadda shaida ta yi ba ce mi a suka ce na gane shi sau da yawa shi ta habe da hula ga kai ne ka ga al'ada ta gari baka ce to ai manzo Allah ya ta babu hula sai a ce to ai wannan mubahi na amma shi na zama suka ga al'ada garin mu an gane haka ko kuma cin abinci ga hanya ko cin abinci cikin kasuwa ga wanda ba ɗan kasuwa ba ban daga ɗan kasuwa shi yan na kasuwa na babu komai gare shi eh. an ka ce misa ba ka amsa shaida ta kace na gane ya cikin kasuwa shi na cin abinci to sai abinci ka a gani shi ɗan kasuwa na ko ko dai sai ya zo yi in sai ya zo yana zama suka gare shi amma in kasuwa na bai zama suka gare shi dan shi ɗan kasuwa shago ne kamar gida ne na tunda an ce mutum na sallah cikin shago ne wanda haka sallah cikin gidanka wa ma ubiha wa huwa fil iyani ya ku fi mudu'atil fi muru'atil insani <coughs> sai mi to sai ya kasance a adala ta kaso kashi biyu akwai adala wadda aka iya suka akwai adala wadda ba a suka to sai cewar adalu adali zutturizi wanda ya kasance mubarrazina adali mubarrazi ayyujan rahu ana suka ta ko wal adalu zu tabrizi adali wanda ya kasance mubarizina laysa yuqadahu ba a suka tai ba a suka fehe gare shi siwa adawata in ba da kiyayya ba tustawdahu wadda abayananniya wanga da mun ka yanzu shi aka ce mubarizi wanda bai aikata kabira bai aikata sagira sannan kuma ya nisanci duk abin da kuka samai da muruwa tai da al'ada ta gari to shi aka ce ma adali mubarizi to wannan ya kai matuƙa ga adala don haka iri ne babu abin da ka suka in ya zo ba da shaida in ba ka ce maƙiyinka na ba in ka ce ranka tsakani tsakanina da shi akwai ƙiyya ko kuma da gidanmu da gidansu babu shiri to wannan sha zama suka gare shi ko kuma ka ce a'a dan uwan zumunta ta yana mahaifina na zai ba da da akai ka ce ranka tsaye mai zai shaida ta an ka ce saboda me ka ce saboda wanga da ba da da saboda shi mahaifina na ko kuma ɗana na to adali mubarrazi a karaba na zama suka gare shi amma karaba ta uwantaka ko ta ɗayantaka ita ka zama suka gare shi banda karaba ta ta ƴan uwantaka ba ta zama suka gare shi adali mubarrizi wali ahihi ya shadur mubarrizu shi a can tahi an gane to ashe kenan kaga adali in mubarrizi na abubuwa ka zama suka gare shi shi kasance dai ka ce maƙiyin kana ko kuma ka ce wanga da zai ba da shaida saboda shi ɗa ne na ko kuma mahaihi ne na to shi na zama suka wal adalu tabrizi laysa yaqdahu fihi siwa adawatin tustawdahu amma maluman Hassan ya karaba ciki kamar wannan da kawo yanzu to ga zu tabrizi ha ashe kenan kaga akwai akwai adalin da ba a soka akwai adalin da aka soka yace wa ga zu tabrizi adali wanda ya kasance shi kuma tambawan barin zina ba qayyujar rahu ana soka ta bi ha bancin waɗancan ababa da an kalisa ha ana iya soka tai da adawa ana iya suka ta da karaba ana iya suka ta kuma da duk abin da ba wadan gaba duk dai abin da ka zama mai mu duk abin da ka zama suka gare shi ana iya suka ta da shi banda wadan ga amma shi mu bar ba ka suka ta da komi in ba ka ce maƙina na ba ko ko maƙin mahaihina na shi ɗaya za ka cewa a da shi ko kuma ka ce mahaihini na shi ka ba da shi da saboda shi ko kuma ka ce ɗaya na shi ka ba da shi da saboda shi to wannan ba za a yarda da wannan ba amma inda ya kasance ba mu bar na ba wanda kasance ba mu bar ba bane to ana iya soka ta da abin da shahi kiyayya ana soka ta da abin da shahi karaba ana iya soka ta kuma da abin da ba wannan ba daga cikin ababen da dai ka zama suka ka ce ai ran kai giya shi kasha ana iya yarda ko kuma caci shi kai ko dan fulna ana iya yarda sai me bigaida ha da abin da ba ita ba min kulli ma yustaqabahu ga dukkanin dai abin da addamu ne duk abin da ka zama qadihun wanda ba waɗance ne gaba shi ya zama soka gare shi a to sai bayani akan a shaidannu wanda aka so kuma wannan shi kuma ana ce mishi a masturi wannan adali mubarizi kenan wanda kowa ya san shi an san halaye ne an san sifofi ne da tsakanin wanda ya kasance shi na da sifa a ala da wanda ya kasance mutuwarsa dinna to sai wanda ya kasance maturi shi za mu shiga ciki ne na'am na'am ahadukum al idza hadara ahadukum al hina hina nani ko mi abin in taraka hayran al lil walidayni wal aqrabina in taraka hayran in ya bar kuɗi al wasiyatu lil walidayni wal aqrabina me aka ijma'in malum ma ya kullu a akan ma'ana hadisin labu sai sai tilwarisin eh to kam karanta jumla gaba ta gani nasu ma tara wa tara bigayar bigairihi shahi mutawatiri bigairin mutawatiri wa hatara ku qawmu wasu maluma sun zaɓe shi dan abinda azabin da sun kai sun kace shahi mutawatir shahi mutawatiri bigairin mutawatiri wai hukumcin an ka shahi in an ka ba labzi aka magana bana ana magana akan hukumu to duk hukumci ai na Allah ne la hukuma illa lillahi ko ashe kenan kaga labzi shi adda tawaturi ba hukumcin ba shi hukumci hukumcin da a ciki hujja ce zanniya ce ashe ana shahi hujja zanniya da hujja zanniya kaji inda sun kalabe <laughs> to shi wannan ayat bayanan ne na hata man yura nasul mutawatir bil ahad nasul mutawatir bi gairi. ko nasul a nasul mutawatir nasu a nasu ghairul mutawatir bil mutawatir nasu mutuwa mutawatir bil mutawatir shine cewa aka suhu yura ana gani ne hataman na'am hmm. to sai in ya kasance suka na shan arke ga hanya shi na zama suka ga mutanen gari eh amma barizi mubarrizi aka nuhi nan ga gano barizi zai zama suka gare shi amma barizi shi na zama suka gare shi kamar eh kamar abin suka nuhi nan ga nasu sunnatul mutawatirati bi sunnatul suna shahi sunna mutawatira da sunna mutawatira sun kace lamaka ba su da misalin za su buga a kan haka nan kaga amma dai yabo adamu wuqu ila yana fil jawaza tunda an ka ce juzu nusul mutawatir bil mutawatir hmm? to shan sigari ai shi ya zan haram dan sha suka sha zama suka ga ruwa ga adali mubarazi wa gairi mubarazi ya bar ƙanana wal adalu man yajsinul kaba'ira wa yattaqi fil galibi sagaira wa ma ubiha huwa fil iyani ya kadu fi mur'atil insani <laughs> sai ya bar su sai ya bar duk abin da ka zama su kaga idanun mutane kaga kuma wannan ya shahi al'ada zai koma ga al'ada ta mutanen gari abinda an ka halitta inna da qaulan na au fi'lan ko na, ko na duk dai haka ne to ai shi wannan wannan harauna tunda manzo Allah ce la la ya halu wannan ahadukum bi imra'atin ku bi ma'atin ku laysa min maharimi wannan harauna ai shi eh. amma abinda bai zama suka kamar dibinta magana akan ajanaba amma sai ka ce na ga shi na ajana ba ajanaba to wannan bai zama suka gare shi eh kamar eh hmm. Hmm. shi kenan sai ka kawo shaida akan wannan ɗabi'a ta ba a baka rantsuwa ba a bashi rantsuwa wannan ba sifa ba ce ba matsala ce maliya ba shiken sai a jaya su kawai za a amfani da ita ba da yake da yanzu ina ganin kila da alƙalle ba su aiki da irin waɗannan sani wa inna mal hidabu abinda ake ce mai hidaba wadda alƙali zai rubutawa mislu a alama wata shi na sanarsuwa shi alƙali shi sanar sheka ilan bi anni hasu fi mas'alati fulanin wa fulanin na yi bincike akan matsalar wani da wani wani ya kawo shi da nunai na taske su na gane adalcin su don haka haƙƙi ne ya tabbata babu wata hujja ta gitta ma haƙƙin ga ko kuma babu wata hujja ta gitta ma abin da ya kawo bari shi isa is domin mu'lamun bihi is domin mu'lamun shi alƙalin da ka aika mata takarda shine mu'lamun ikita bihi shina aiki da alama din ga wa mu'liman da shi alƙalin da aika takardar mu'limun alƙalin da aika takarda mu'lima wanda an ka aika mata takarda kowane suna aiki da alama shi dinan sai ya ce watan ilam ko kuma u'limuka ina sanar sheka bi anni hastu fi hadhihi mas'alati wa sabata haqqu fulanin fiha wa lam yakun fi haqqihi mu'aridun an gane to sannan wannan abin da ka rubuta ka aika shi ne aka ce mahiɗa ba ka haɗa ta da ilam to da ilam ɗin ga da shi mu'ulimin zai aiki saboda shi da ce ilam ina sanar da kai a shi ya ƙare bahasi gaba ɗaya kenan duk bakin abin da bahasi ya riga na gaskiya riga aikata shi a shi kai kuma an ka kai ma kaga haƙiƙa ya ma bayana cewa ya bahasi bahasin nan na gaskiya ne kuma hujja ta tabbata akan cewa wani na bai wani kaza don haka abin da rage kawai ka amsa mishi haƙi ne shi yace ismu uliman bi iktada wa mu'lima ko ismu uliman bi iktada wa mu'lima ana kana yi akasi ismu uliman bi da ko kuma kace ismu udaman bi da hmm, so mal hidabu muhadabun wa uzla rudda hidabu husiwa ma sujila wa in yamu muhadabun ko au uzula wa in yamu muhadibun idan alƙali wanda rubuta takarda muhadibun nan alƙalin da ruhu takarda zuwa ga alƙali na wani gari shine haɗin mu in mu in mutu an uzula ko kuma ta aka fitar da shi rudda hidabuhu duk magangace ne ga da a cikin duk abin a cikin littafi na hidaba abin da aka ce mu hidaba takarda da rubuta zuwa ga wani alƙali to ana raddanta su ma sujjada banda abin da an rubuta cikin sijin amma in an riga an rubuta shi kenan to nan mun yi bayani a yi mun ka ce akwai iskali na cewa rudda hidabuhu su ma jila ko tunda can abin da mun ka ce watan wal hukumu fil mashhur haysul mudda'a alaihi fil usuli wal malima ko ashe kenan su ma su jil sai abin nan ya shahi sai abin nan ya shahi gida ko gona ko banda inda ya kasance matsalar nan maliya ce wannan su ma su jil ba zai shigo ciki ba mun yi tambihi akan haka nan sai sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam